ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau shida ga watan biyu watan safar hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin littafi a amma lulkulubi shafi ɗari biyar da tamanin da bakwai matashiya ibadatun azimatul qadari wato wasu ibadodi masu girman daraja ko masu daraja mai girma وعليكم السلام على المسلم إن لم يكن في الأبيات نعم dari nawa a baya ne saba'in ma yawwa to haba to kan haɗi layi nawa banda baiti a cire baiti baya ciki ɗaya biyu uku hudu biyar faɗi min saliki ita wa kam ita ta'a في هذه المفاضة متن نوسك ينكي أون داجي كوكا وكم قد كتا طاعة من سالكي في هذه المفاضة دداما دقمات فيها ينكي أون داجي sai ke na maka hausa ne ya zo ma dalla dalla da dama idan mutum ya zo bautar Allah yana tafiya yana tafiya in ya kai kan nan gudun tsayawa yake ƙarshe ta adaje zai halaka shi shine yake wal ma'asumu man asamahu Allah shikenan ai hmm masha Allah abu ibadatun azimatul qadari nan za a yi mana yau bayanai a wasu ibadodi masu mutuƙar daraja to Allah ka ganar da mu wa'annan ibadodi ka azurtar da mu yin aiki da su kuma idan muka aikin nan Allah ka karɓa kayafe yafe kurakurai da suka gudana suke gudanawa lillahi subhanahu ala abdihi amrun wa amara bihi lalle Allah wanda tsarki ya tabbatar masa yana da amrun amara ala ibadihi yana da umarni dai umarni wa bawansa ibadihi abdihi ko amara bihi da umarce shi da shi o Allah na Allah subhanahu wa ta'ala na da umarni akan bawansa wanda ya umarce shi da wannan umarni kallo ya koma sama wanne ne umarnin wa qada'un ya ƙadihi alaihi da hukunci da yake zartar da shi a kansa. To kaga kenan amurun ƙaba'un, ko umarni ne ya umarce shi da shi kuma ga hukunci ya yanke a kansa. Labudda kaga zai auku. Wani imatun yana amu biha alaihi da kuma wani ni'ima da yake ni'imtar da ita a kansa har yanzu. Amrun ƙaza'un ni'imatu alaihi. Ah, fala yan sokko min hadhihi salasa mutum ba zai fita ba daga wayannan abaibai guda uku. Amrun amarahu bihi Kazaun ya ƙadaihi alaihi na imaton biha alaihi. Haka wani abubuwa guda uku ba za su bushe na nan. Ba su rabuwa da mutum. Falayen fok min haɗiye talasa mutum. Ta'u wal na wa'ani. Na farko kenan. in an ɗauki ƙaza'u wannan ƙaza'u nau'i biyu ne shi ƙaza imma masa'ibun wa imma ma'aibun ko dai ya zan wasu musibu ne ko kuma ya zamo wasu aibobi ne na ƙasa walahu alaihi ubudiyya to bawa walahu ubudiyyatun alaihi bawa na da bautatawa Allah akan wannan in ya auku qada wato kada a ɗauki bauta eh, mutum zai yi wata sallah in haka ta fauku ko zai yi wani azumi ko zai yi menene a shi ai bauta yi yadda aka ce kayi bauta bar abun da aka hana ka yi to saboda kanan wannan musibu wannan qada na musibu ko na aibi na naƙasa to akwai yadda eh, mutum ya kamata ya bi Allah a cikinsu shine ibada walahu ubudiyatun alayhi fi hadhihi al-maratibi kulliha to kenan martaban suna hawa kan wannan qada'u din eh, maratib din alaihi dole eh, eh rububiyya fa ahabbul khalqi ilaihi mafi soyuwan halitturin Allah man arafa ubudiyata shine wanda ya san da'an wa Allah fi hadhihi al-maratib او إن مرتبو بي قضاء نئما نبت امرو هذه المراتب ووفاها حقها وندي في قوة أولين الله تبارك وتعالى أحب الخلق إليه شن من عرف عبوديته في هذه المراتب mutum ya san da'a ga Allah a wannan martaba guda uku, amru, ƙada, ni'ima. Bayan mutum ya san bauta wa wafaha haƙƙaha, ya ba ta haƙƙinta, ya cika ta. To wanda ya cika wannan ainihin eh, bauta ya kuma sauke ta yadda ka fa hada aqrabul khalqi ilayhi shine mafi kusancin halittu zuwa ga Allah wa ab'aduhum halittan da tafi nisa minhu man jahila ubudiyyatahu wanda ya jahilci bautan Allah fi hadhihi al-maratib ath-thalatha fa'attalaha ya banza da a ilman wa amalan bai tsaya ya sonta ba ballanta ne kuma ya yi aiki da ita sai ga abun filla-filla fa'ubodiyatuhu fil amri bautan Allah a umarni امتثاله إخلاصا وقتدا برسول الله صلى الله عليه وسلم wannan kaga ai babban abu ne yanda ya zartar da wannan ya san Allah ya san bautan Allah ubudiyya a umarni zartarwa imtisaluhu kuma ya za a yi imtisali ikhlasan don neman yadda Allah kaga ai an umarce mu da mu yi sallah an umarce mu da mu nemi ilimi wannan sallah da muka yi da za mu yi da wannan karatu da muke yi duka muna aiwatar da shi ne domin Allah yara da ake sa su dole yara ne ba hankali wasu ma manya ne ana matsa musu zuwa masallaci tafi masallaci ko ka gyaru je ki masallaci ko kya gyaru to wannan soyayya ce ta iyaye ko soyayya ce ta malamai ce sharaɗi ka dinga zuwa masallaci ni ban ga wani wuri mai tsarki sama da masallaci ba dama wurin tarbiya guda uku ne duk wanda aka kuskure an kare gida a makaranta bi a masallaci dole a gida abun da ake ba da umarni da shi a tara irinsa ake bayarwa a makaranta to irinsa kuma ake samu a masallaci na inda ake ɗaukar tarbiyya gaba ɗaya da za a samu waɗannan a ce dukka iyalai kowanne ya ba da kansa a haka to abubuwa za su yi kyau amma mata ta yadda kullum tana masallaci mijin ya ce a taho ina harkokinsa a mijin ne kullum a masallaci ita kuma ta ce kaga ka je wajen karatunku ni ka kyale ni ni mana da nawa malami to ko in ba a wuri ɗaya kuke shan ruwa ba ta samu matsala hatta malamai masu koyarwa in ba wuri ɗaya ka samu su ba za a samu matsala saboda kana ubudiyar Allah fil amri in tisaluhu. don mai ikhilasar domin Allah abubukar bai musulunta ba saboda zai zama shugaba ko karan wakati da an bi rasulillahi don koyi kuma da annabi sakamako aljanna ake nema a haka. Wafin nahayi a hani, don in aka samu amru dole akwai nahayi. Ijiti na buhu, haufan minhu, nesatan abun da aka hana dinna saboda tsoron Allah. Wa ijilalan wa mahabbatan. Wa ubudiyatu nan kaga nan kyanta a ce wurin tsayawa ko wa ubudiyatuhu bautata masa fi qada'il masa'ibi a wajen ainihin hukuncin ƙaddara musibu wasabaru alaiha yin haƙuri a kai to bautata masa kenan a musibu في ال في ال akwai wanda ya ɗauko na asali ko sai dai mai bacci me ishe naka akwai wawun ɗin duba dai da kyau akwai wasabaru to shi ne ba ka gani na kake ka mu gani sai ka je ka tura musu Kata ni babu wawo sannan kuma kaga akwai wawo mai wow ɗaya ni ke gani, bata dace ba amma ba ta yi min ba amma tun da ma asali babu shi ina wurin jama'a shi kenan tafi kaga da aka ce can a ina na ce muku asa full stop wal mahabba ko ijlalan wa mahabbatan to kaga zan me aka gama al'amru ko kaga amru an gama shi kaga shi ya haifar da nahayi to kaga in an za a tsora ga batun da su uku ne wa ubudiyatuhu fi qada'il masa'ibi bautan Allah wurin eh, ainihin yanke musibu yanke musiba kana tafiyanka lafiya ri can sai ka ji bataya ta fashe pos an yi mai daɗi ne ka fara galau-galau mm, ƙarfe na jan kwalta na kan kwalta gana dubawa ya yi jajawur yayin da ka samu tsaya ta yi jajawur ya rige mota ta kama dauka. To to kaga nan Eh, to ina za a bauta wa Allah ana me bautan eh, irin masifa idan ta faɗo shine as-sabaru kun ga labudda cire wawun nan na yi haka man zan da ta ce ta ce kai Allah wannan ba a samun bambanci sai gashi kuma Wa وعبوديته في في قضاء المصائب الصبر عليها haƙuri ka rubuta jarraba ba ka ce ba eh haƙuri kawai rashin cin jarraba musifa ce me kuma ciwo ya same ka ba mai warkar da kai sai Allah zaka ittikazul asbab amma kai shuru bautan Allah a wannan ƙaza da Allah tsoro maka shi ne gum asabaru alaiha sun marrida biya sannan rungumansa shi abin musibar da Allah tsoro mutum. Kawai ka runguma wannan abu, ƙadar Allahu, masha a fa'ala. wa huwa a'ala minhu wannan ya fi girma shi fi girma daga wancan a ce kaddara ta same ka ka shu wannan bai kare ba na qada thumma shukuru alaiha sannan godiya ta biyo baya zai gode wa Allah Allah am na gode me yatti wahu a min ar-rida wannan ya fi rida girma hmm. qada i ina iya roƙon Allah ba shi sauke ba ga shi wannan ba in za ka kai kukan ka kai wa Allah ashko bassi Ina kai kuka na zuwa ga Allah to amma a farko rungume kaddara haka Allah ya abun nan ɗinka idan idan misali Allah ya karɓe mai ga hannu ga ƙafa ga babban magana ƙwaƙwalwar kananan tangara ka ta tasbihi abunka ladan kana kuwa ta shi da runguman kaddara idan Allah ya karɓe maka ƙafa ka dinga godiya ga Allah ka rungumi ƙaddara wajen hudu aka baka aka karɓe ɗaya aka ga sai godiya sauran uku ma da suka rage nashi ne hmm. daga e fitina abin nan bai eh ai masifan daga Allah ne wani abu mutum ya yi wa Allah Allah ya tattaro mutane nan wannan ya barkale maka kuma tsakaninsu da Allah baka da gaskiya wurin shi wancan ma ya barkale maka wancan ma ran da Allah ya tashi kawar da masifan sai ga ashe kuna da gaskiya ne kula ne ma baka yi ba shi ma wancan sai ka ga haka duk daga Allah ne rangumi kaddara ka ci gaba da fafatawa ba za ka bar shi ya cuce ka bane ba Ah, sai ka kare haƙƙinka illa akwai kare haƙƙinka ya bambanta da irin kare haƙƙin Allah nan ne ake haɗawa da haƙuri balle matsalar ‘yan uwa kaga Allah tsoro maka matsalar ‘yan uwa Kamar kai kaɗai ne kake da irin wayannan ‘yan uwan ba mai irin su a duniya ta dukkan runguman kaddara ake sabaru ne maganin su as-sabru alaiha thumma rida biha idan kana zaune a gidan shi ne sai ka kokari ka fashi kayan ka bar masa gidansa wa huwa a'la minhu kaga me yake ce as-sabru alaiha thumma rida biha muna gaba mu bi abun ba ma ba sosai haƙuri akai runguman kaddara kuma shine yafi haƙurin girma ka ɗauka Allah ne kawai ya kawo shi tuntuɓe idan kayi yi Allah ya kashi ba za yanzu ba wannan shimfidan nan sai ta ɓoye ɗan katakon nan har mai ido tana samu sai ka dake shi tukuna farcen ka kamar zai fice ka ce yo Allah ka rasa waye zai sannan kuma kowa ma ji ka sai ma tsaki ba ka gani ne ka je kai kwalla da abin da ke dora Qur'ani a kai sai bugu da ƙari shi kai ko saboda Allah zan yi kwallo da wannan abu ina so ina gari ban sani ba sannan kuma ga ciwo rungumi kaddara laifi ne runguman kaddaran ta fi haƙuri sai dai da nan za a nan mai ya raba ku runguman kaddara yin haƙuri babu bambanci sulaimanu mai ya raba bambanci daga haƙuri da runguman ƙaddara aka ce har runguman ƙaddara ya fi haƙuri. Haƙuri za ka iya haƙuri ba ka yafe ba, za ka iya danne ranka abu nan na cinka na menene ɗinka kana zaune a kai. Ƙaddara kuwa kama daina kusan fushi wannan abu Allah ya turo shi ya za ka yi da shi. kamar kaga wanda aka mutuwa yace inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata ai kaga wannan shine runguman kaddara Ɗayan nan akwai da yawa, amma wannan wanda Allah karɓar nan nashi ne, Mutai da zo ya ɗauki ko da mutum ba astaghfirullah ya zo ya ɗauki kayansa a biyu a yi masa bisa da kulli ha a dinga cije cije wanda cije cije nashi ne ya ba ku tura ɗauki kuma yan sauran da suke tare da kuma shi ma na shi ne ai kaga wannan runguman kaddara ya zo a lokacin ya fi haƙuri to wannan ina da matakai sun shukuru alayya sannan godiya ga Allah Allah ji kan iyaye musulman musulman sun ce ainihin ka gode wa Allah ko kana bakin kura Sulaimanu ka san kura kuwa Ga shi kura wani yaushe ne alamin ne ya da kakulo kalila dimna zaki ya tima saniyan nan da kafa ya kama cibiyan nan ya tutturje ya cika bakinsa to a lokacin nan ne fa ka ce ta gode wa Allah ba don hoton bai fita sosai ba da sai na kawo shi ka gode wa Allah ko da kana bakin kura sai mu ce wa malamanmu malam bakin kura kuma ka gode wa Allah to sai dai ibada ka gode wa Allah dai haka tun da kai bawa ne za ka shafu ai akwai wanda bai yafi bakin kura ya baka bakin kura da za a ce ga zaki a wannan kohon. ga kura ta wannan kofan ta ina za ka fita Hakkai ma eh? kaga sojan kura za ka fita Allah ya baka da kuran ya san akwai wani sai baka bai haɗa ka da zaki ka san ko zaki raɓaɓas ne kawai dakuna ɗaya ba ya dakuni wani a tudun wada ba ko nan take mutu a yi ko bai rayu bai rayu ba in ma da an ɗauko shi da rai bai rayu ba to na mutum rungume ka tsaye gode wa Allah alhamdulillah idan kai kana da bulando kai tuntube abba akwai ciwo ka ce maimakon ka ce ka ce wayo Allah wannan gagara ke ne ka ce alhamdulillah alhamdulillah sai kaga ce ma ya ma sauki amma kakka ce wayyo Allah tunda dai to ya yi kama da wa Allah ya Allah ya so yi kama da haka to amma dai sai aka ce eh, godiya ka gode wa Allah wannan in ka haƙura ma to babu godiya ga Allah inda ka ce wayyo Allah babu godiya babu runguman kaddara kana ta kiran Allah wannan ku Allah riga ya tura shi sai ka karɓa sam an wata. wa huwa a'ala min ar rida shi kuma wannan ya fi yarda eh eh duk ɗaya ne ya subhanallah shi ma baton Allah ne akwai nau'in runguman kaddara sai dai wannan mutum duk abin da ya same shi ya tuna Allah ya kama Allah subhanallah ya rike Allah dan dai mataki na farko eh ba yi da hausa haƙuri na biyu wanda ya fi haƙuri kaddara na ukunsu ya fi kuma duka nan. yi ƙoƙari kawo nan matakan dawudu farko dai ka fara da haƙuri a cije bayan nan kuma ma an rungumi ƙaddara kaga damuwa tana nema ta kawo sannan godiya ai alaman damina damuwa ta kawo. musamman ciwo musamman mutum don kada ka cika kai ta kwakwaro kai ta kai Allah ƙara kai ta kai Allah ƙara wajo Allah kaina kaina ciwo bayana bayana wayo bayana kai ko mace ko namiji wannan bai yi ba wa hadha inna ma yata'atta minhu wannan zai kullo daga gare shi إذا تمكن حبه من قلبه الله يكفيها علامة إنما أتي وهذا وهذا إنما يتأتى منه زي أجريشي إذا تمكن حبه إن صن الله يشق من قلبه ka san ko wanda kake so a duniya zai wahala ya taka ka kace wayyo Allah ka taka ni ko in dai ka ya taka ka kai zaka bi shi da sannu sannu sannu fa ka ji ciwo ba saboda son da kake masa shi yana ma sannu ka kana masa sannu to da son Allah ya yi son Allah abu ya same ka daga Allah ne da zaka iya yin wannan shi ma wannan mu tattauna shi ba zan ce ku tauna ba mu tauna shi mu sha wannan in dai ka sha son Allah ya sha'u to ko ba za ka dinga kwakwa ba abubuwa ba Allah tsoro ma ciwon kai daga gare shi ne gafanka ta gutsurai daga gare shi ne ka ya doɗe daga gare shi ne mai kuma ka suka watsi daga gare shi ne wane ne ɗinka ya sami ka daga gare shi ne sai ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara eh, ko daga runguman ƙaddara sai godiya za ka iya yin wannan abun guda uku in kana son Allah so kam yana hana ganin duk wani ma abin da ake tunani وعلم حسن اختياره ya يسن كيكاوان ذات gare shi. sai shi inga kamar kuna yankwane kuna kwa tare da ni sai ga alama kuna tare da ni hmm? eh yawaye eh eh eh eh eh so gana gani laifi haka yake don da ba za ka gana kafa ba ba wanda saboda ya shagar zai ka ce so ya gana hana ganin jarrabawa duk jarrabar da aka mara su ganta ba yanzu ba gani ba abun banza son Eh, son mutum ma son mace ma sai ta tara ma kayan wanki ta tara masa can ba kai ba ta tara masa kayan wanki je ya wanki a rafi dawo kuma ma yayin da zai dawo ba ta nan ta bar gidan ga so ikan kai mutum bauta yi ke ce so bauta ne tayyum ake ce masa da son Allah mu ya kai son Allah kai malam da wannan sahabbai suka fi mu da son Allah da shi suka fi mu sun fi mu da abubuwa da yawa amma wannan son sun fi mu sun wuce gaban mu ta dalilin su kaga ai duk abun da aka ce su aika suka su aikata aikata shi suke daga inda Allah yake baya son kaza take wannan abun ya fita a ransu saboda suna son Allah saboda kana mutum aje a kashe masa uba a kashe masa miji a kashe mata mata babin nan idawo dan idawo ina ina nuna idawa ne sai ga manzon Allah yana kifta ta ce alhamdulillah duk wani bala'i in banda kai ai karami ne ta so So, da ya sa mutum kaga ya tsaya ya yi faɗa ya mutu akan kare wannan addini. Yanzu da ba ma son addini, ai kaga ba za mu iya faɗa kan shi ba. Na bakin ɗan uwa ya santa an rufe kasuwa an yi bore, ko kuma an ƙara kuɗin mai ne ko? Ƙafa gaba ɗaya ta tsaya can. Aka fara turka-turka da kyar aka kawar da abun da haya gaga. da dubaru iri-iri amma aka ce ba sallah aka ce to shi kenan ya za a yi lalura ce ba za a yi sallah ba akwai ciwo in an yi sallah za a mutu to ko za ku mutu ko mu za da dama ku bari mu yi sallah in ba mutu ba kun huta ba kun samu gidaje dama ana nema a kashe mutane a rage jama'a sun yawa to ku bar mu yi sallar mu daga nan mu mutu hmm? wanda ba so kai yi madi ku yi madinatul ahya'i can su je su tare a can mu kuma bar mu madinatul amwati <laughs> ba za a zuwa karɓar wannan amma fa ba za mu bada haraji ba ya ce a to zalunci ne in ku ba haka mai haraji a yi hure, shi kai mutu ya iya shegantaka to da yake ba a san amma wancan da aka ce inna an ƙara mai ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba sai kwana akan titi sai kwane kwane ƙarshe da dai aka ƙare da yawa juna sata ya ma juma'a goma sha shiru lokacin sallah ya yi yan kwallo na kwallo mutanen gari kasuwa aka ce su su dinga zuwa sati sati saboda ta zama dole sati sati ana kallon su da daddare ma suna kasuwa ba wai ganin su ne ba, ba ana kallon su to wannan ya nuna muna da rauni wurin son Allah haqiqatan wa hada innama yata'atta minhu idza tamakkana hubbuhu min qalbihi wa alima husnu ikhtiyarihi lahu nan ne nake son abun nan ne shi ma ina son da dai za a abun nan ɗinsa bai sa fasila ba amma ya dace akwai fasila a nan akwai fasila a nan akwai kai babu ko amma dai da za sa yi amma yake da wa'alima husna ikhtiyarihi lahu san Allah ke zaɓa wa mutum in ya zaɓa maka shi ya zaɓa maka ka dubi inda ka taso sai kawo kauri nan ka nan ka zauna zaɓi ne daga Allah sai ka amfani da wannan zaɓi kafin Allah ya mai da kai inda za ka koma ka ga me za ka yaga me za ka iya sari ya zaɓa ma tuntuɓen nan a ƙunce ne farcen nan naka shi ne mafi alheri da a ƙunce ne maka ido farce zai sake tohuwa. kuma farce in ma bai sake tohowa ba ƙafa tana gani tana harkanta amma ido in ya tafi kuma shi kenan so Allah ya zaɓa ma abu ya ƙare a farce wai wata baiwa Allah sai cikin masu tsoron Allah mun karanta ta da ku a cikin ulul himma inda nisa'i ta yi tuntuɓe farcen ta fita ta koma ga farce a waje kuma ko a jikinta sai ta murmushi ta ce Allah na gode abin ya ƙare a farce kawai yadda ka san ba ciwo ɓalle farcen ta kuma yayan aka yanke ka zan ɗan gida na zo zai yanke mace na ce eh, an ka yanke ni hmm. in dai na ga jini a jikin yatsa na za ka gane kurin ka yau sai min a hankali yanke min farce ta yi yace to amma ita ta ya fice gaba ɗaya sai ta ce ta shi kenan waya afu an kasir wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aidi wannan ballar ce ai waya afu an kasir an tsallake min ma da yawa Allah shi kenan jaraba wanda za a yi min Allah na gode na gode kaga karewan runguman kaddara shukuru To idan mutum bai san zaɓin Allah ba, ana maka operation a ɗaki, ana ma fifita, ai alheri ne gare ka, da kan kwaltawa kai maka fa. Wani lokaci mutum kan faɗi akan kwaltan ya warke. Wa birrihi da kyautarsa, wa lutsufihi da taimakonsa bihi da yayi, wa isanihi ilaihi. ai da ku yaron gumi kaddara ilaihi bil musifa da wannan musiba kun ga dai bautan Allah musiban nan na da yawa daga ina ta fara oh ina ba na son ku manta wannan abun da rubutun ya yi shi kamar rubutun Shani. ne ga shi inda aka ce bayan mahabba wancan mahabba ma da sakin ne a can ikamata sata wa ubudiyyatuhu fi qada'il masa'ibi as-sabru alaiha thumma ar-ridha biha wa huwa a'la minhu thumma ash-shukru alaiha wa huwa a'la min ar-ridha wa hadha inma yata'atta minhu idza tamakkana hubbuhu ko hubbahu min qalbihi wa alima kuma yana da ilimi yasa da ce dole ya san haka husuna ikhtiyarihi lahu wa birrihi wa lutfihi bihi wa ihsanihi ilayhi bil musiba wannan musiba alheri ce zalla ka ya za zuciya ta karbi wannan sai sanin Allah wa in kariha minha ko da ya yi ƙyama daga abin da ya same shi. Wa in kariha mina ko wata barro'o, walo ƙofu fi itizari da ya tsaya a matsayin ba da uzuri wal in kisari Aliman ya sani bi annahu la yarfa'uha illa huwa. Kaga wannan martaban bai kai wancan ba. wace ita ce babba amma wannan bil masibati nan ya kamata akwai imma fasila wa imma full stop wa eh musiba baya musiba eh yau to aina mai isha sakin layi eh ne ba san da kake karatun ba kai kuma wa ihsanihi ilayhi bil musibati sai aka sake layi yawwa ya yi kaso yi sana ce muku ni full stop nake fita tunani a sa masa kokoma to sakin layi ne wannan sakin layin ya saku anan wa in kariha minha kowace kaga nan mutum ya karɓe ta abinda ake so mutum ya yi wancan ko asabaru da rida da shukuru kuma ga yadda ake samun su to in wa'annan ba su samu ba fa tunda mafiya ce ba sa samu musiba wa in kariha wa in kariha minha in koyi kyama daga wannan masifa والتبرع يا ينكي دقوان نم فيفا والوقوف يجا يطيع في مقام الاعتذار إنا بعد أذري إيه سنتبه والانكسار أما عالما يناد سن بأنه لا يرفعها إلا هو بافو ميت أوكي مسا ونم مصيبة سي الله ولا يقيه شرها سواها سواه wa annaha ita dai wannan masifa in istamarrat in ta ci gaba abadathu min qurbihi shi irin wannan ba in ta ci gaba za ta nesa ta shi daga kusanci da Allah don ƙarshen ta ga mutum masifar ta same ne mai ba addini mutum nawa suka rasa mukami suka daina ibada a ba su girguwa hmm. eh eh eh eh bil wasifati ta'atu daga nan kuma yake wa in karihal musiba menene To, ai baka karanta min naji ba. To, ci gaba. Rana ka dabo ma ya saba da namu. Eh, wa kariya ne wa ubudiyatu fi eh, yakun masa'ibi ko ma'aibi ko mako wa in kariya ko to yace tun da kaga ai da suke tafiya da masaibu a wancan ma'ayu wa in karihahu wa in karihal musibaku ame ma'aibi eh wa ma'aibi minha wa tabarru'uku to ci gaba Ah, to gaskiya na magana kan samu bambanci da yawa amma kai kuma bai gari da nashi to kai baka faɗa mana ba ka mu gari amfanin na ce in je in na ki ɗaukowa وفي المصائب eh, eh. وعبوديته في قضاء المعائب المبادرة إلى التوبة منها والتنسل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار وأنا ذلك وأينه أولنا شوار mai في وعبوديته وعبوديته في قضاء المعائب وديته في قضاء المعائب fi qada'il ma'aibi so za a samu nukuta ɗaya kan ɗaya saboda abin da ya zo al-mubadaratu ila taubati mubadaratu ila التوبة to sai nan ne aka samu wancan min hanya fito a namu to don amma dai ruwansa bai ba da amfani cire ah, ila taubati min ha kawai min ha iya eh, sa sabuwa kawai inda almubadaratu ila taubati منها توبة منها أي بودي والتنسل والتنسل صاد سوني أذري wata nasuli walwukufu akwai shi a can ku muna da shi hmm? alwukufu muna da shi min ma akwai shi amma rashin sabu kawai mu baje shi ya fi mana to ko ku sake gano wani abu da ya saba da mu sai dai in dole haka ka rubuta na'am me aka yi wal ubudiyatu fil ma'aibi al mubadaratu ila taubati minha wat tanassulu ne ba da tun da mutum ne ainihin eh, ya kyamace abin eh, abin nan wata fi makamil itizari wajen a matsayin neman uzuri aliman bi annahu la yarfa'uha illa huwa. Hmm? Eh? duk babu shi babu shi kawai nan abun da na ce kace wa in kariha hu wa in kariha hu hu din shine wa in kariha al musibah to tun daga min haɗi na karka cire ta ka huta kanka musiba kawai za ka sa wurin to daga wancan musiba ka sa full stop in akwai wani istilahi naka da kai na sakin layi to sai ka sake shi a wurin to shi ne can inda sai wa ubudiyatuhu fil ma'aibi al mubadaratu ila taubati minha wa tanassuli to kaga in muka tsallake wannan ayin kuma mun bakkaratun نعم والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار عالما تكون يدعو بأنه لا يرفعها إلا هو ولا يقيه شرها بامي تري مس شر انت سواه إنبا الله وأنها إتدي ونن عيب كو مصيبا آه، in istamarrat in ta ci gaba ab'adathu min qurbihi za ta nesa tashi daga kusanta ga Allah wa taradathu za ta kora shi gaba ɗaya min babihi ta kaku masifa ta kai masifa bai samu wacce martaba ta farko ba na wancan na farko imaninsa ya fi girkuwa ya so ya yi haƙuri Ah, kuma eh, yaron gwami kaddara kuma ya yi godiya da kuma yadda zai samu yi haka idan kuwa abin ya wuce musibar na an mutum ya kyamace ta kare ah, karihal musiba to nan sai a dawo ba to nan abun da aka mata yi wal ubudiyatu fiha wajen iktirahin musiban kenan tuna kusan martaban mu ne ba wanda masifa za ta same shi yana san ta ko ka yi tuntuɓe ba ka son tuntuɓen nan ka zo da yan kubban ka sun zube ba ka son wannan zubewa da yan lafiyar ka mingir mingir sai ta tsaya cak kaga ba ka son wannan rashin lafiya to kaga to wannan menene ya za a yi abotawa Allah a haka to bautar da za ka yi dai tana da rauni amma za ka yi ce shi ne bautan Allah a wurin shi ne ka mazan maza ka tuba daga abun da ya zo da gare ka ka ba da uzurinka shi kenan amma irin wannan in abun ya ci gaba zai wala mutum bai bauɗe ba fayaraha min ad-durri allazi la yakshifuhu ghayruhu ya dinga ganin wannan masifa ciyo ne illa ne ba mai yayewa mutum shi sai in ba la yakshifuhu ghayruhu wannan sa bai iya yaye shi hatta innahu la yaraha a'azamu min durril badani to fa huwa a'izun bi ridahu nan dai an da aka hau aka gangaro ina mai neman katanga ne da yarda Allah min sakatihi ina neman Allah ya tsare shi kada Allah ya fushi da shi eh Eh. A to ai wannan shine ibada. Ka danne abu ya ce kaddara abu ya same shi sai ya haƙura kusan iji abin yana cinsa. Ta wannan shine dama haƙurin shine ake samun irin lada irin wannan da gairi hisabi. Don da akwai abin da ba zai mantu ba. bere da hu min sakatihi wa bi ina neman ainin katanga ta hanyar afwan sa min uqobatihi daga uqobar sa kenan wa minhu yana neman katanga da Allah daga Allah mustajirun ina neman tsarewa da gare shi wa multaji'un minhu yana mai neman makoya ne a ainihin daga Allah isuwa ga Allah tunda laman ja min Allah illa ilaihi Wai alamu annahu idza kalla anhu ya tafi da imanin in Allah ya kyale shi ma'ana ya cire taimakon da yake masa wa khalla bainahu wa baina nafsihi ya bashi da ransa fa indahu amsaluha wa sharrun minha ينا دا إلين ونا مصيبة دا نمكن تما وأنه لا سبيل له إلى الإقلاء بيد ونهنيا أغريشي إن دا زي قطقشي والتوبة إلا بتوفيقه ويعانته وأن ذلك بيده سبحانه ونن إنا هنن الله لا بيد العبد فهو عاجز باوه wa adhafu ya fi rauni rauni ya fi kasawa kasawa wa aqallu min an yuwaffiqa nafsahu ya datar da ransa da kansa ya shirya da kansa wannan an saba wa qadariya musika wa an an yar nafsi an da bi maradati sayyidihi biduni iznihi ya yarda da yardan mai gidan shi ba mai gidan ne masa izini ba wa mashi'atihi wa i'anatihi ba dama ka bi Allah ba dama ka gamsu da Allah sai in Allah ya gamsar da kai Allah ya yarda da kai saboda haka bawa kullum fa huwa multaji'un ilaihi mai neman mafaka ne zuwa ga Allah mutadarri'un zalilun miskinu mai kankan da kai yake ainihin mai bukata yake mulkin nafsahu ya je Faransa bai na yadaihi gaban Allah tarihun bibabihi yana kaye a ƙofar Allah mustakhazin lahu mai ina ƙafƙantar da kansa a nan azallu shai'in wa aksar lahu mafi ƙasƙancin abu mafi karyowa gare shi wa afaƙaru ya fi kowa bukata wa ahwajuhu ilaihi wa argabu fihi ya fi kowa kwaɗayi a wurin Allah wa ahabbuhu lahu badanuhu mutasarrifun fi ashgalihi jikinsa kai kobo yake cikin aikace-aikacen Allah ka yi sujada ka ɗaga ka yi wa ka tafi duk inda za ka je wajen neman yardan Allah wa qalbuhu sajidun baina yadaihi, zuciyarsa na mai yin sujada can gaban Allah ya alamu yaqinan yana da ilimi tabbas annahu la khaira fihi shi mutum ɗin ba alheri a cikinsa ta rubutun nan da za a warware shi da zai yi daɗin karantawa yanzu ma da daɗi la mutum ka tabbas ba alheri gare ka to amma ana magana da wanda baya nan ne mutum ya san babu alheri a gare shi kwata kwata wala lahu babu alheri wala bihi ba a samun alheri da shi wala minhu wa annal khaira kullahu lillah alheri duka in kaga kayi wani abu to Allah za a godewa ka abin da kai da Allah bai ga dama ba sai ka zama kaman kowa ko kuma ka fi kowa ma lalacewa don haka nan shine ku maimaita wannan wanda yake da suna yaƙi eh, ya'lamu yaqinan annahu la khaira fihi Eh, don ya kamata mutum wata rana ka zauna da kanka ka yi wa kanka ta ka ce ba alheri tare da dai kwata kwata ba ni da alheri wala lahu kuma babu alheri a gare shi nashi da ya mallake shi wani kirki da ya mallake shi wala bihi ba a samun alheri ta dalilinsa wala minhu ba a samun alheri daga gare shi kwata-kwata ɗan adam wa annal khaira kullahu lillahi ai magana ya fito ko eh. nadama ma zai zama hanyar nadama za ta yi gaskiya ne sauƙi nadama za ta yi sauƙi karanto sai ka gano idan da kai ba komai ne ba fa saboda haka nan gashi kuma ga ɓannan da ka je ka yi ba kada komai mugu sai ɓarna sannan kuma yanzu gashi za a karɓe ka to ai ku dole ka yi dama komawa ga Allah ni abu da ke gidan irin rubutun su zamanin su zamanin ilimi sai a cinkushe shi wuri guda saboda kana kulluhu lillahi annal khaira kullahu lillahi wafi yadihi alheri daga hannunsa yake zuwa kowane ya ɗauke maka wani abu da sa shi aka yi sa masa abin din aka hana aka ce wa zuciyarsa kai wa wane ba yadda zai dole ya ɗauka kai ma wa bihi kuma ta dalilinsa ne ɗai ake samun alheri wa minhu kuma alheri daga wurinsa ne amma ba ga ɗan adam ba ɗan adam ba abin da yake da shi illa zalu jahul fahuwa waliyu ni'matihi shine majibincin ni'imarsa shi ya bada ita wa mubtadi'uhu biha shi ya fare shi da ni'imar min gairi istihqaqi eh ka kalli hannunka me kai aka maka irin wannan hannun ka ma roƙa ko roƙa baka ce ya Allah ka tashi min hannuna kai min babban yatsa ƙasa ƙasa yadda zan ji daɗin damkan abu wannan ka yi shi nesa nesa wannan ka yi menene har da yanke yanken wannan kwalliya ne ko saboda sun kuyawa ne wurin ya naɗe ya wane ne gashi nan dai wannan ba nawa ka biya kai ka je ka roƙo a ce ka rubuta zuwa wajen Allah na roƙon kai min hannu mai kama da kaza. Akana na yin roƙo kamar ta farce. Sai ran da ka saboda ka gaji da yankan farce, Sai ran da fa bukatan farce ta taso za ka ce, Allah ai mu farce yanzu. Wa mujriha alaihi kuma shi Allah ke gudanar da ni'imar nan a kansa ma'a ko tamaqqutihi ilaihi tare da ɓata masa da yake. tamakkutul insanu a'a a ce tamakkutul abd tare da ban haushin mutum ilaihi zuwa ga Allah wa Allah ake wa Allah ake shi kuma tuttulo alheri yake tuttulo alheri yake tuttulo alheri yake yi bi aradihi wa gafalatihi ga gafala wata ran kana zaune kawai ko mafi yawanci lokaci kaga ka manta ma Allah gaba ɗaya wa ma'asiyatihi ga saba masa sai akwai karatu cikin nan shi isa yake masa topic din kansa ibadatun azimatul qadari sai dai da yake akwai bayin Allah cikin ku za ku iya karanta haku ya ni har dan nake ce ka ni dai wannan he na koma na je na sake karantawa ko Allah ya taimake ni na da rabo wani ya sake zaki biya min shi kaɗan kaɗan to wajen inda zan biya masa kaɗan kaɗan ne ma haka zan samu in rike kaɗan kaɗan fa hazzuhu subhanahu alhamdu washukru wassana'u kason Allah tabaraka wa ta'ala shine a gode masa a yabe shi ai godiya a gare shi bawa fa rabin bawa hakkin bawa zargi ko a masa faɗa mara mutunci mara kima mutumin banza mugu sha sha sha sonko wane ne wannan shine kasan bawa tun da menene ga abin da ya kamata ka yi ba kai ba ga abin da ka tanada ba ka tanada ba ga yadda an baka kaza ga shi nan a aje a banza har lokaci ya tafi ni ga hannun yanzu zai tafi a banza ban kulla bun arziki da shi ba ga kafa tana nema ta tafi a wofi ba ta kulla abun arziki ba ga jikin ƙwaƙwalwan ta ƙare da rike-riken shirme ainihin ba ta tsaya ta riko ta yi abin da zai mata amfani ba. To don haka nan ka kuwa da a ce ana duka ma mutum ya cancanci duka kawai. To sai dai an bakka da hankalinka. Wa haddul abdi azzamu wa naqasu wal aibu. Har yanzu ni ban ga karatun ya soke ku ba, amma kuma ba mai bacci a cikinku. To nan za ku ga mu ba ma son ka faɗi aibin mutum, kana faɗin aibin mutum sai kun yi faɗa. A'a, shi duk abin da yake yi daidai yake, shi fa baya na ƙasa, shi fa baya kaza ba tare da ya fito ba, ya faɗi ba, amma kana faɗin kaza sai ya maida ma. Kadista asara bil mahamidi, Allah ya kaɗaita da yabo, da abubuwan yabawa. والمدح والثناء الله تعالى وولي العبد مي نعم. الملامة با وياتن سنتزرگي والنقائص والعيوب فالحمد كله له تبارك وتعالى والخير كله في يديه تبارك وتعالى والفضل كله لله له والثناء كله له يبو دك وإن ga الله والمنة كلها له كوتك goranta wa dukkansa sun tabbata ga Allah, tun da Allah ya yi dukkan komai, jikinka mai yana ka ciki. Babu Abdulsalam ko kana son ka ce rawanin ka naka ne ina ka ina ka yoshi zuwa kai ka ba da yan kuɗi ka ba wani ladan yan kuɗin da ba sa ka karar sun karya ba ya ɗauko ya ka shi ma a ƙafa isamu tun daga auduga zuwa lilo-lilo zuwa waye-waye aka haɗa aka yi faminhul isan alheri daga wurinsa yake zuwa wannan ƴaƴaye da muke da su gare shi ne suna kewaye da mu muna kallon su muna jin daɗin su in hmm, mu tafi su biyo mu mu tsaya su jira suna jiran mu ai wannan alheri ne ainihin kyauta ce daga Allah minnatuhu wanda ba a sayan su da kuɗi in an ce ka da lafiya kowa ka ga ya damu tsakaninsa da Allah wai shi har ma sai an yi faɗa da wani to shi kenan in don baka da lafiya shi kenan sai ashe ba zan zo in ganka ba to ban ban ganka ba ya za a yi yayyaye da sa duk faso ne ya kawo wannan wa min al-abdi amma daga bawa wayo al-isa'ata batawa wal isa'ata min al min al-abdi sabawa ومنه التودد إلى العبد بنعمه daga wurinsa at-tawaddudu soyayya zuwa ga bawa da ni'imarsa wato bawa shi bai da komai in bada da zargi amma at-tawaddu tawaddudu minhu soyayya daga Allah ne Allah ke son ka son da zai ma amfani ba yana son dan adam ba ila al-abdi bi ni'amihi shi ya sauka da wannan ni'ima shi ya samu da daminan nan shi ya so mu da abin da ya so mu da shi wa min al-abdi shi kuwa kullum at-tabaggu batawa fusata ubangiji ilaihi fusatawa gare shi bi ma'asihi wa minhu an Allah ne ke gaya mutum yadda zai gyaru an annasu Ina nuna mana ga yadda za ka gyaru ga yadda abun ka zai yi albarka ga yadda abun ka zai tsaro li abdihi wa min al-abdi gishu lahu sai ga mutum yana sallah yana saushe-saushe yana aikata aiki hatta zakka in ya tashi shirya zakka ya dubi yan kyawawa kyawawa ya haɗa da nashi munana munana a tarkata a miƙa wa Allah gishu wa min al-abdi gishu lahu fi mu'amalatihi to an gama ubudiyatul masa'ibi da ma'aibi an yi ubudiyatul amru ma har ya haifar da nahayi to ga ubudiyatul ƙarshe an ni'am wa amma ubudiyatul ni'ami fa ma'rifatuha wannan ni'ima ya kamata mutum ya santa wato akwai mutane da dama shi bai san bai da shi ba A bai san yana da shi ba duk maganar da ta kullo daga gare shi babu ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza mu ne koma baya ba mu da kaza yadda kasan mutum zai buɗe baki ce kai Allah ka cuce mu to ai babu babu mutum yana ganin ah, kowa an masa shi kaɗai aka ware aka ƙi masa haka mutum yake gani amma ko ya kamata ka kirgo ni'imomin da Allah ya maka ka kalli ni'imomin da Allah ya maka bi harshen da kake so da shi idon da kake kallo da shi hancin da aka buɗe ma mai yashe ma wasu dogolo da ke cikinka, kunnen da kake ji da shi, ƙafar da kake tafiya da jaɓaɓuwan lankwashe da kake lankwasa su yadda kake so, wane wanene wane ne ga cikinka matattaran injuna ne a ciki kana kala na narkar da abinci ta cewa su je su haɗa yadda za ka rayu yadda za ka yi kaza iyakace ka ɗauka fa ka miƙa musu loman tuwo su za su wancan aikin ɗin da miya ita ma miyan kasa ne don daɗi kawai ba wai don kila za ta yi ma wani abu ba maka san ma akwai wani abu a ciki da kake nema ba ubudiyatun ni'ami fa ma'rifatuha Allah ya mana arziki in mutum ne guda guda Allah ya min arziki wal itirafu biha da yadda akwai wannan neman awwalan amma mu abin da muke duba kullum abin da ke mutabadaru na babu ثم العياذ an ya يقع fi kalbihi nisbatuha ko. menene wa idafatuha ah, ila siwahu sannan mutum ya nemi katanga ya nemi katanga da Allah daga an ya ƙa'a nisbatuha fi qalbihi jingina ta ya zo a ransa wa idafatiha da jingina ta ila siwahu yanzu in ka duba rigarka ya aka yi kafa ta sai ka ce ma ta ce ta tsinka min ita ka ka jingina ta zuwa ga wani Allah a riga ta baba na ibin aiki ne na samu kuɗi na saya hmm, dabba ta na sayar na samu wani duka wannan Allah ya baka tufafinka da aka baka na Allah saboda kanan ka nemi katanga Allah ya tsare ka kada ka ɗauki aikin da aka sa maka na wane ne shugaban ƙasa ne yayan abokin yayan babana shi ne ya sa aka ba da wannan aiki sai da na zaɓa ba Allah ne ya baka ba ka jingina aikin da ka samu Allah ya baka da Allah bai ga dama ba kai da shugaban ƙasan wannan aikin ba za ka same shi ba mutum nawa aka rantsa suka mace a gidan mulki ba su gama ɗiban abin da su ɗiba ba kuma ko sun ɗebi abin da su ɗiba mai amfanin ɗiba tun da ba su da wani buri mai kyau inda buri ne suke da shi mai kyau yana hawa zai zartar da kaza zai zartar da kaza zai zartar da kaza zai fito waje ya bi ya ga e lalle an yi aiki da abin da zartar ɗin nan to mutum ya nemi katanga da Allah daga an yaka? kada nisbar dangana ta ainihin eh, idafatuwa ila ila siwahu ainihin Allah ya kafi kalbihi wannan an tsinna za ta akwai wata la a ciki Allah ya kafi kalbihi kada ya faɗo a zuciyar nisbatuha wa idafatuha ainihin ila siwahu kana sake kace adafatuha ba za ta fitar maganan. yau gyara ta da zai maka daɗin karantawa. wa in kada sababan min al-asbabi in wani hanya ne daga hanyoyi fa huwa musabbibuhu Allah shine musabbibul asbabi wa muqimuhu fa ni'matu minhu ni'ima daga gare shi take gaba daya wahdahu bi kulli wajhi wa atibari summa sakai mulhide sun yi asara sun tabi summa ah, sana'u biha alaihi sannan yaba masa akan da ni'imar nan wa mahabbatuhu alaiha da son Allah saboda wannan ni'imar da ya bada wa shukruhu bi an yasta'milaha ah, shukruhu shine mutum amfani da ni'imar nan fi da'atihi wajen da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wa min lata'ifil abdi To kun ga dai ibada abu uku na sun fito. Ko na farko amru, na biyu qada'u shine wanda ya tsawo, na uku ni'ima. san ku wanda ya aikata wa'annan zai fi soyuwa ga Allah. Wanda ya san wa'annan ya fi kowa sanin Allah. Wanda ya jahilci wa'annan tabbas ya jahilci Allah. Shi irin wannan ne katon wanda ke cece kai wannan karatu da alayi ne da da safe ne ba za mu ɗebe shi haka duka ba ba zai ɗebo ba sai mu dinga ɓantara shi kaɗan kaɗan yawwa alhamdulillahi ashe ma muna biyowa a baya samun san yadda za mu yi masa wa min lata'ifi ta'abbudi na daga cikin sirrorin bauta bin ni'ami an yastakthira qalilaha alayhi mutum ya yawaitar da kaɗan ɗin da aka yi masa kada ka ga abin da aka baka kaɗan ne sai dai Allah ya gafarta mana na sha faɗi a wajen ce ka ruwan bana feshi ne ta gaba yawa feshi ne bai wuce takalmi ba amma lokaci abin da ke son nuna zunubanmu amma dai wannan wani wayo ne amma dai tabbata zuciya ta ce zunubanmu kun ga yasa ruwan da ake ba a mana ruwa sosai sai feshi in an fesa an fesa an fesa sha ya ɗauke wani wurin da ake neman sama ko zuwa bai yi ba to kada ga ƙarancin ruwa kada ga yawan ruwa ka ce ya yi yawa wa yastaqilla kathiru shukrihi kuma ya raina ƙanƙanin godiya da ya alaiha an yi damina malam ka samu amfani ka raba masara ka raba wake ka raba wane ne ka raba wane ne ga ɗan abu da kai kenan da shi nawa kai ka biya aka ba haka fa kawai Allah dauka ya baka illa ka je ka yi karce karcen ka ka samu wani ya yi karce karcen bai samu ba Wai alamu alamu ban san labarin noman Allah shehu ba Shehu ya labari noma bana. <laughs> A'a, yadda insha Allah za a yi. Eh, zai shiga, in ku yara ku je ku yi layin ku mu ma za mu zo mu yi layin mu tsofaffi. Amma fa banda masu kuɗi a cikin mu ba mu yadda ba wanda zai je da hmm, kuɗin nan nasa mai yawa ya je ya kafce wuri je noma ba za mu yi gasa da kai ba. Sai bai fuloti, ya zo a buga. in wane ya fi yin yana fi wani ya za ne kai a baka a baka a baka ka je ka nemi naka akwai gashi nan da yawa a duniya an babba su ka sai ka nemi naka kai so kake bahaushen ne kai sosai Allah sa ma in adabshin ku ta in ku adabshi za ka zauna ka shiga uku ina gano ka kana zauna na tsotsa shi da duk mu rasa kwana da kwanaki don shin ba za ka samu ba za ka damshi na wani kuma ba duk da dai gashi ana maganan kyauta ana maganan kyauta ya za a yi in samu gardage ke karfa in ba shi duk mai karfi bai da rabo a sadaka fa ba a ba da ba wasu sun zo wurin annabi suna neman zakka ba ya kalle su daga sama har ƙasa ya sake kalle su ya gan su ƙatta ne madaka kare sai ke to in dai kuna son bako amma dai zakkan nan babu haƙƙi ga ƙarfa ne ɗauki bulosi duk yanzu na ce zan saya maka yar kwama to a wannan sa kai na ne in kai min biyayya sai ma yar kwama kai ta zuwa makaranta nan ka ka kusa gama makaranta jami'a sai ka dinga zuwa da yar kwazon ka wuke da wuke ka ba ruwanka da mai wa ya'lamu annaha wasalat ilaihi min sayyidihi ya san wannan ni'ima ta zo masa ne daga mai gidansa min gairi samani bazalahu fiha ba tare da kuɗi da ya bayar ba yanzu yaushe da aka wani ruwa mai yawa ruwan bai da bakin ruwa ba kuɗi aka kai wa Allah ba ka ce Allah ban gani kwanan nan ba ma samun ruwa ga wa'annan ai mana ruwa na kaza kamar yadda za a sai wuta wala wasila minhu babu wata hanya daga gare shi tawassala biha ilaihi wala istihqaqu minhu laha babu cancanta ainihin daga wurinsa ga wannan ni'ima kawai ya ganta ne wa annaha fil haqiqati a ne, ainihin lillahi la lil abdi shekaran jiya yanzu langwabewa nake na miƙe lango kafin ku gama karatun nan ba san inda nake ba langwabewa na yi langwabe haka na tashi zan fito na ga abun ba zai yi ba na miƙe ah, malan kabbara na kabbara fa naga in na kai raka'an nan faduwa zai <laughs> na ce wa Malam Ibrahim shi ina masaka zo ci gaba da sallah shi zo ya zauna ne da <laughs> shi aikin banza ko ta kuma <laughs> na jawo shi na ce masa zo tsora na ji abun ba zan iya abu da ɗansa zo tsora kawai zai da na ga na kira shi sai koma can su zai bani shi ma sake biyo ni zai zo ya zauna a wurin ya ce to ku zo da kai min mai ai ci gaba da sallah ta zaune aka ya kare yau gani, hmm, da tarawihi ne yau da kun gani. da ma ɓoye ka ibi takalmin ka kauce in yau na ce ni ne zan yi tarawihi na kama tarawihi ha sai illa masha Allah sai na farke wa shan can kwanukan lillahi la lil abdi saboda kana wa annaha fil haqiqa lillahi la abdi daga Allah dai Allah ya sako kuma ya kwashe. fala taziduhu ni'amu shi wannan ni'ima bawan Allah bata ta daɗa masa komai illa in kisara sai daɗa karyowa. Ba zai samu ni'ima girman kai ba, wa wa tawadu'an wa mahabbatan lin ni'am wa kullama jaddada lahu ni'ma duk lokacin da ni'ima ta sabuntu gare shi ahadasa laha ubudiyatan zai sama masta wani da'a wa mahabbata wa qudu'a wa zullan kada ya zama an samu ni'ima kuma sai saba wa Allah amfanin gona ya kawo yayi kyau shi kenan sai a koma shaɗi, sai a koma kokowa, sai kalankuwa, sai dambe, kaski sun ci ganye, sai wane ne maimakon lokacin nan ya zama a kawai a koma ibada, a koma karantarwa, a koma da'awa, a koma neman abin da ya kamata ya wanda zai a tara kuɗi ka amfanin gonan da aka yi na kowanne ƙauye ku tara shi ko ƙara masallacinku. In an je an kalli masallacinku yana ƙasa, takawa ɗaya a annabi sai a shiga ciki, duk ƙuran na shiga ciki, ku rusa shi ku yi na zamani. Ku haɗu ko iko samari ku yi haka, illa ce eh, tsofaffin nan kun bi su yadda ya kamata, in kun ce kuna neman mukamin su ne to shine za ku rikice da su. amma ba ruwanku da mukamin su za ku ɗaga masallatanku, za ku ɗaga ainihin daɗa faɗin masallacinku, daɗa faɗaɗa shi, ba za ku ku bar shi eh, gado, iyakacin na gado, sarkin da yanka filin, in yi shekarar ɗari sai daɗa filin ba daɗa komai ba. ta ma wani ya ci iyaka, wani ya daɗa ɓantare nan, wannan bai yi ba. koyaushe aka samu ni'ima yadda muke samun ƙarin kuɗi ƙarin ni'ima ya kamata addininmu na daɗa samun ci gaba makarantu har yanzu suna nan akan barandodi makarantu sai dai a raba masallaci nan wasu a sama wasu a ƙasa wasu a wuri kaza a ta samun matsaloli wa kullama hadasa lahu qabdan ahdasa lahu ridar duk lokacin da mutum ya samu faɗuwa to faɗuwar nan ta haifar masa da yadda ko kaga aka iya samu haƙuri sannan ya rungumi ƙaddaran asarar da iya a noman daga nan na ƙarshe ya gode wa Allah da Allah ya ɗoro masa wannan alheri ne Allah ya zaɓe shi da shi inda wannan amfanin ya yi ba son masifa da za ta same shi ba sai Allah ya dakatar da abun abun ya ƙare akan wannan amfanin ɗin ba ka ce baɗi ba za ka yi ba sake sai dai in akwai wani abun ɗin in akwai wani abun da gani wata ƙura-ƙura a wurin noma ka ga wasu idon duna idon duna suna leƙowa suna komawa suna leƙowa suna koma ka ce kai fi ma fihi ba zan yi noman ba tukuna dan dawo ko jira ake in nayi shuka an ga amfani ya fara kawowa za a zo a tsaya min to na fasa yi amma duk yayin da mutum ya samu ci ci baya ragewa ita da godiya ga Allah lokacin zai haƙuri rungumi ƙaddara ya gode wa Allah ni'ima ce wa kullama ahdatha zamban duk lokacin da ya haifar da wani laifi ahdatha lahu taubatan maza ya fara masa da wani tuba a wurin wanke saran da karyowa wa ake zaran da bayar da uzuri fahada huwa la'abdul isu. wannan shi ne bawa mai hankali mai tarbiyya labi wal'ajizu kafashe matacce mayitu bi ma'azalin an dalika وبالله التوفيق wannan magana dakwata alfawa'idu to ina ga haka za a fara kowa shiga alhazanu Allahumma inni ga wasa-wasa ya yi tsawo da yi na shiga kamar ruga shi da alhamdulillahi rabbil alami ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin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 رب العالمين